أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على أبده الكتاب ولم يجعل له إوجع الحمد لله الذي أنزل على أبده الكتاب تبصرة لأولي القلوب والألباب القائل جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وأودعه من فنون الألوم والحكم الأدب الأجاب وجعله أجل الكتب قدرا وأغرزها علما وأعذبها نذبا وأبلغها في الكتاب قرآنا عربيا غير ذي دوج ولا مخلوق لا شبهة فيه ولا اغتياب وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب إله الأولين والآخرين الذي عانى لقيوميته الوجوه وخدع لأزمته الرقاب وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب الأنجاب الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء بيغ وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin daidai da 28 ga watan biyar shekara 2018 a wannan masallaci masjidil imam al-bukhari a wannan layi na shehu abdullahi fudi road allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan waje da aka fi saninsa da karkashin gadar alu a cikin wannan gari na sakkwata binnin shehu allah ka ji kan shehu allah ka yi masa rahama muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma mun tsaya a ayata 81 za mu tashi aya ta 82 kafin nan akwai tambaya da muke so mu amsa guda biyu a gurguje wannan yana maganan ne ya halarta mutum ya yi amfani da wani sanadari ya rina gashin ya koma fari wato ba lalle ba to a mafi alheri shine mutum yi kokari ya tsaya inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsayar da shi duk wani abu da za amfani da shi a rana gashi in dai ba lalle ba ne to mafi alheri shine mutum ya haƙura wa khairu hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma kai in ba bala'i ba da ja kanka musifa kana zaune lafiya ka je ka rina kanka ya dawo fari shi ma wanda ka ganin farin tsautsayi ne ko kuwa duk wanda ka ga farin gashi ya fara fita to tsautsayi ne shi sa malamai suka ce idan mutum bai da shekaru da yawa farin gashi ya fara fito masa da wuri to ana sanar da shi ne ya shiri akwai wani alheri da zai same shi nan gaba me yasa Allah subhanahu wata'ala karkashin awalam rufi ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nadhir Abdullahi dan Abbas ya fassara an-nadhiru da ash-shaybu furfura shi yasa wani malam mai zuri yake cewa kafaka a sika min yi galibu launuhu launar sawari ai furfurar gashin kanka ya ishe ka wa'azi Sau da haka da kaga farin gashi ya fara fito ma to sai kai shiri cewa wata tafiya ce take ƙara karatuwa ne dama to kaga Allah na tuba sa gafurla kana zaune kai ka ji ka janyo kanka matsala to wannan kenan wannan kuma tana magana ne cewa mace ce take jinin al'ada amma tana da tabbacin jinin zai dauke kafin bullowar afijir ya halatta za ta iya yin saur e eh, ba komai sai dai kawai in daga baya jinin ya dawo ne sannan hukuncin sai ya canza tunda shi yin sahur ko da shi ko ba shi za a iya yin abinci bai da alaka da abin da ake gina yin hukunci azumi ya ko bai yi ba shi jinin dama ne abin da ake gina hukunci kan shi cewa azumi yayi ko azumi bai ba wallahu a'ala wa wani dan uwa ya rubuto da larabci ya hakuri shi ma sai gobe za mu karanta Allah ya sa mu dace أكرمك الله بسم الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أعوذ بالله من وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول kafin mu ayar ana sanar da mutane cewa wannan karatu ana sawa a bisham fm da safi karfe shida zuwa bakwai kun san jiya an dan samu mushkila mai iko ya tashi sa? sai ya zamanto da dama daga cikin mutane ba su samu halattar karatu ba amma kuma tare da haka mutane an yi kokari yadda aka iya fitowa a wannan lokacin saboda haka insha Allah ana sanar da mutane cewa ana sa wannan karatu a Bisham FM da safi karfe 6 zuwa ainihin wato bakwai. Allah madaukakin sarki yace wa idza ja'ahum amrun idan su mutane wani al'amari ya zo musu min al'amni na aminci aw al-khawfi ko tsoro azaobi sai su yada wannan abu walau radduhu da a ce mutane suna mayar da al'amari ilar rasuli zuwa ga annabi Muhammad wa ila ulil amri minhum ko zuwa ga shugabanni daga cikin su to la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke tsamo hukuncin abu su faɗi matsayin su da sun sanar da su wannan matsayin abin walawala fadlullahi alaikum ba dan falala Allah dai akan ku ba wa rahmatuhu sannan da tausayin sa da jin kansa lattaba'tumush shaytana da sai kun bi shaytan ga baki ɗayan ku illa qalila in ba ɗan kaɗan daga cikin ku ba Allah ka tsare mu da bin shedan Allah madaukakin sarki ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn alwawu din wasu suka ce harfu atfin ne akan abin da ya gabata a baya wasu suka ce a'a yanzu sabon zance ne za a fara da haka dai zamanto alwawu harfu isti'nafin ne mabni ala al-fath la min al-i'rab idza kuma zai zamanto zarfun ne lima yastaqbalu min az-zamani sannan mutadamminu ma'anar sharti ya kunshi ma'anar sharadi sannan ghairu jazim mabniun ala sukuni ko mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin wa huwa mudafun jaa fi'lun madin mabniun ala su'al al-fati wato mabniun ala al-fati hu shine damirun ne lil ghaibuna mabnin ala ad-dammi wal mim alamati al-jam'i fi mahalli nasb maf'ulin bihi muqaddam amrun shine fa'ilun mu'akhkhar to min al min harfu jarr ne al-amn ismu ne bilmin, wa alamatu jarrihi al-kasra al ala akhiri sai zama harfu atfin ne al wa huwa ma'atufun akan jumlar da ta gabata a baya to sannan jimla ja'ahum min al-amri ko ja'ahum amurun ita ce fi mahalli jarrin mudafin ilayhi sannan min al-amni aw al-khawf wannan tunda amrun na kira ne sannan ga min al-amni aw al to wannan jumla din wato ita ce fi mahallin nasibin wato wannan jumla din wa shibhu jumla al-jar fi mahalli raf'in na'at na amru domin ka'idar da suke cewa shine aljumalu ba'da nakiratu sifat wa ba'da alma'arif ahwalu tunda amrun nakira ne to dukkan jumlar da za ta a tsaye a bayan shi to sifa ne amma da an ci wa idza ja'ahumul amru al'amur ya tsayo ma'arifa ne to jumlar da za ta tsayo a bayan shi ainihin wato hal ne to wannan shi ne ibn al-jauzi ya kawo a cikin zadul masir fi ilmin tafsir dalilai guda biyu da malamai suka ce wannan ayat ta sauka saboda shi na farko shine annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lamma atazala nisa'ahu yayin da annabi ya nisanci matansa dakala umarun masjid sai umar ya shiga masallaci fa sami'a ya nasu yaquluna sai ji mutane na cewa tallaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nisa'ahu annabi ya saki matansa ودخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله سيشغ وجن النبي a يتي أطلقت نساءك labari yana yaduwa a gari cewa ka saki matanka da gaske ne ka saki matanka qala sai annabi yace masa la a a wannan labarin da ake yadawa ba haka bane fa kharaja fa kharaja fanada sai umar ya fito sai ya kira sai ya ce ala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yutallik nisa'ahu yace ku saurara annabi bai saki matansa ba wasu malamai suka ce daga nan ne Allah sai ya saukar da wannan ayar sai yace ce fa kana huwa allazi istanbata al'amra da haka sayyidina Umar shi ya istinbadi wannan al'amarin wanda wannan hadisin ya zo a cikin muslim hadisin abdullahi dan abbas sannan magana ta biyu ita ce kana idza ba asasariyatan idan annabi ya aiki wata karamar runduna mini saraya daga cikin kananan rundunoni tunda mun san cewa dukkan rundunar da annabi ya aika bai je ba bai cikin wannan rundunar ita ake ce mata saraya idan rundunar أو nasara ko aka yi nasara a kanta ta bi zalika maimakon mutane su yi haƙuri su jira a fara dawowa a sanar da annabi ga abin da ya faru to sai su tattauna wa abshuhu sai su yada shi walam yasbiru hatta yakuna annabi sallallahu alaihi wa hatta yakuna annabi huwa almuhaddith bihi mutane ba sa yin haƙuri har sai an zo an fadawa annabi ya zamanto abinda aka samu na nasara ko matsala a fara jin labarin sa a wajen manzon Allah fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan ayar ta ainihin wato sauka malamai sun yadda cewa za a iya samun abubuwa su tattaru amma Allah subhanahu wata'ala sai saukar da aya sai yi maganin matsaloli da suka faru lokaci ba lokaci ainihin wato ɗaya ba saboda haka zai iya ɗaukar wannan sannan zai iya ɗaukar ainihin wato wancan na ainihin wato biyu shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi aza'u bi idan wani abu ya zuwa mutane na tsoro ko aminci sai su dauki wannan abin sai su ainihin wato yada shi al-iza'atu kuma shine izharu shay bayyana abu wa ifsha'uhu da kuma yada shi yuqalu akan ce za'a yazi wa aza'a wa yata'adda bi nafsihi wa bil ba' yakan yi ta'addanci Shi ne a ce bihi ko a ce a ho babu ainihin wato ba'un ɗin shi sa malamai suka ce nan wajen azaa'u bihi inda ya yi ta'addanci da wannan bihi ɗin to da ma'anan azaa'u bihi shi ne ta tahaddasu bihi idan ko azaa'u bihi ne to ba'un ɗin sai ya zamanto za'ida ce wato an kawo ta ne za'ida ce don ƙari akan ƙarfafa abin da suke na ɗawa. sai zama a za'u bihi a za'uhu kawai suna yada wannan ainihin wato abin da yake faruwa da haka sukan ce fekunu iza za'a ko iza zaka a za'a fi ma'anar fi'ilil mujarrad ƙada abul aswad ya ce a za'u bihi fin nasi hatta ka annahu bi aliya inarin ƙoƙidar bisu ƙobi da haka ibn qutayba ya faɗi cewa azau bihi ma'anarsa shine asha'u sai su yada ainihin wato wannan abu wannan wannan shine da haka ya tabbata a cikin littafin al-munir at-tafsir al-munir fil aqidati wash shari'a wal manhaj ya kawo cewa wannan wa hadha inkarun ala man yubadiru ila al-umuri qabla tahaqquqiha wannan inkari ne ga mutumin da ya ji abu kawai sai doki abu sai ji ya da kafin ya tabbatar da abu ba a yin haka wayin kubiru biha ya ba da labari da ita ya yada ta abinda da ya ji ya dauka yake ba da labari ta yi abin haka yake ta yi abin ba haka yake ba duka zai iya faruwa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan ka'idar ke yanzu babu lokacin da yake da buƙatar idan abu ya zuwa mutane na tsoro ko aminci kafin a ɗauki mataki a bincika kamar yanzu saboda da an yi kuskure abin sai ga bayu zuwa ga zubar jinin mutane shi ya Imam al-Bukhari ya buɗe babi babin yi an al bi kulli ma sami'a babin da ke magana haramun ne ka ji duk abin da ka ji ka ba da labari akan shi ya kawo hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka mar'i isman ko ka bil mar'i kaziban an yi Haddisa bi kulle ma sami'a ya ishi mutum zunubi a wajen Allah ya ce ba da labari duk abin da ya ce sannan Al'imamu Abu Dawuda ya kawo ya bude babin fi tashdid fil kazibi babin da ke magana akan abin da ya shafi tsanantawa a wajen abin da ya shafi ƙarya ya kawo hadisi shi ma daga abu hulera cewa annabi ya ce kafa bil mar'i isman an haddisa bi kulle ma sami'a ya ishi mutum ya zamanto akwai zunubi ya ba da labari ga duk abin da ya ainihin wato wannan yana ciki sannan al-ibana ta Ibn bazza ya kawo babur turkus su'ali amma la yanbaghi wal hafi. والنفي أما لا يضر جهله والتحديث من قوم يتأقمون في المسائل wannan abin ya yawa ya kamata kore kishin ba aka ba zai bata rikodin din nan ba wannan ba ne daga ciki ne suka kara shi yana ganin ya so yawa ya kawo daga mugiratu bin shuba ya ce na ha annabi ya yi hani an ƙila wa ƙala wa kasarafis su'ali an ce ka ce an ce an ce kamar yadda yanzu an ce an ce yawa ko musamman yanzu yadda Allah ya kawo mu zamanin duniya tana dunkule gida daya yanzu nan sai a abu America wanda ke sakwata yanzu yanzu nan sai san me yake faruwa shine sai ga mutane sai su ga labari a Facebook da WhatsApp da Twitter ita ma ta zama wani annabi da yanzu wa matan tiku anil hawa in huwa illa wahayin kana wa mutum magana yana ce maka a facebook bai gani ba facebook ya koma yadda ka san wani bukhari da muslim da qur'ani eh to musamman daliban da suke da alaka da ilimin hadisi sai sun ji tsoron Allah asalin duk labari in ka karanta shi ƙarya ne sai ka samu dalilin da zai tabbatar da shi sannan za a iya kawo maka labari ba laifi ba ne amma kamala in an kawo maka labari shine zama kana bincike kafin ka ɗauki mataki a kai shi yasa za mu ga annabi suleimanu da alhuda-huda ya zo masa da labari sai da ya gama ba shi labari sai ce masa sanan zo a sadakata amkunta mai dalkazi wannan labarin za mu bincika za mu gani gaskiya ka faɗa ƙoƙari ya kai idan habbi kitabi hada fa'alƙin ilayhim thumma tawalla anhum fanzur ma da amma mu yanzu mutum Allah Allah yake ji labari wani ko dan a ce a wajen shi aka fara jin labari a gari to ka ga yanzu nan labari zai ainihin wato zai ainihin wato yadu Allah madaukakin sarki ya tsare mu da irin wannan ya tabbata a cikin sunan abi dawud da ya kawo babu qaulin rajul za'amu daga abi kilaba yake cewa qala abu mas'ud li abi abdullah au qala abu abdullahi al'abi mas'ud ya ce sami ita rasulallah ya ƙulu fi za'amu ƙala ya ce sami ita rasulallah ya ƙulu fi samatsiyyatun rajul za'amu tar da abin hawan mutum ya zamanto shi ne za'amu ya'ani yan bagi allah yi kusurar rajul fi kalamihi za'ama fulanin wa fulanin kaita ya ce kada ya kamata kada mutum ya zamanto ya yawaita a magana shi da ya zauna kai wane ya ce wane ma ya ce wane ma ya ce a'a kada mutum ya yawaita yin ainihin wato haka to dan haka nan da Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi a wancan lokacin idan labari ya zo na aminci ko na fargaba kawai sai a dauki abu sai a yada inji Allah subhanahu wata'ala da haka Allah sai ya ce walau radduhu ila ar-rasuli da sun mayar da abin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan matsala ta taso to da sun samu mafita akan yadda ainihin wato al'amari yake don haka kowane irin abu idan ya riga ya taso akwai ulil amri na abin da ya kamata a mayar da abu zuwa ga masu shi idan ana so a zauna lafiya wannan ita ce ka'ida kuma ta ainihin wato shari'a mu al'umman musulmi da muke da ka'ida ta ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fata bayyano idan fasiki ya zo da labari a bincika to mu ne kuma muke da matsala wajen bincike akan abu kafin ɗaukar mataki kuma wannan yana haifar da matsaloli galibi sai matsala ta faru sannan sai a dawo ana tunanin ya kamata yi barin baku misali wata matsala ta taɓa faruwa a kaduna wani ba musulmi ba ne arne ne ya tafi ya je can jerusalem isra'ila tunda kun san sun ga musulmi na zuwa aikin hajji su ma sai suka kirkiri aikin hajji ta bida wanda kowa addinin kirista ba ta sai suka fara zuwa shi yasa in ka dawo in an ce muka alhaji shi ma sai a ce masa jefi jefi ne ko jefi ne ma jefi shi kenan da ya je ya dawo sai ya zo da wata ya karamar sarka wacce yake ratayawa a wuyan shi ya yi sawa ya yi sawa ya gama sawa ranar nan sai ya ɗauki sarƙa sai ya ba arniya ya uwan shi shi kuma arniyar da aka bata sai ta tafi gurin mai walda sai ta ce da Allah tana so mai walda ya buɗe mata abin ita kuma tana so sai ta game a ciki mai waldan yana sa wuta yana bude wato musulmi ne sai ga ashirin ɗan ƙaramin ƙur'anin nan ne izo 60 aka sa a ciki shikenan sai ya kabbara sai ce jinin ta ya halatta wallahi ya ce kawai jinin ta ya halatta abba malam aka fara cirka-cirka to duk mutanen gari ne aka taru sai aka ce to yanzu abinda za a yi amma ajiye ajiye a tambayo malam wani shi ya yi fatawa akan wannan matsala da aka tafi wajen shi ana zuwa aka same shi wai kafin yi fatawa ba sai ya ce ba zai yi fatawa ba sai an taho mai da kanta ina kanta ta kunne ta kafin yi fatawa <laughs> turan Allah in an taho da kanta bayan faɗin fatawa da zai ana zuwa aka tambaye shi alga ta malam ga abin da ya faru sai ya ce a ina kan na ce yake aka ce kamar ya ce ai kamata ya sai kun zo mun da kanta kunna kafin in yi fatawa to kaga yadda mutane suke daukar hukunci ainihin wato a hannunsu akwai wani asibiti a unguwarmu na taba dawowa wata rana daga wani waje kawai sai na ga unguwarmu ban san me ya faru ba an cika unguwar ba ma hanya in mutum ya taho sai dai za ga ya wani layi sai na tambaya na ce wani yake faruwa ne a gwannan sai aka ce wai namiji ne haihu a asibitin nan ah, kamar ya namiji ya haihu na shiga cikin gida na samu mata suna takaridi haddata haƙiƙi wai dama an faɗa masa alamar duniya ta zo ƙarshe maza za su dinga haihuwa ah, na ce to wannan ne matsala gaskiya ne ba wanda da ya kamata hankali ya kama ya kamata a debun cika ne aka ce kai ba dama a faɗi magana sai ka ƙare ta mutane to ka je kai binciken na ce an Allah ya da a bari sai kowa ya watsi mu za mu je mun cika mutane ba islamiyya guda za ka ga an tashi ka ga mata zuba guda wai sun taho asibiti kallon namiji ayu tun da zamani ne na waya yanzu nan wani ya buga wannan har da injin rijufar da manyan manyan kyamarori bayan ko yanzu zo ɗaukar rahoto ya namiji ya haihu a asibiti sai da aka gama taro aka watsi sai baka je muna binciken wai menene hakikanin abin da ya faru ashe matsalar da ta faru wani mutum ne ba shi da lafiya da bai da lafiya akwai yar shi ta zo gai da shi shi yana kwance akan gado bayan da suka gaisa suka yi fira suka yi waye to za ta sai wani abu a ƙasa sai ta kwance yaranta sai ta ajiye kusa da shi sai ta sako kasa. su kuma wasu mutum biyu sun zo gaida wani za su fita sai suka ga yaro na wutsulutsul kusa da shi ko ba su ga uwashi ba kawai suna sakowa kasa sai suka ce wallahi yanzu suka ga wani mutum ya haihu to shi kenan fa in faɗa maha daga wannan abin ne fa sai labari ya dinga yaduwa a na ƙasa wannan ya faɗa ci ai yanzu nan a ciki wani yana nan ya shikenan daga wannan ga dai labari ya zama mashuhuri a gari ko mutawatiri amma kuma fa labarin yana da matsala da haka ko kana jin haushin mutum in labari ya zo cewa wani yayi kaza natsuwa kake shi yasa ne yanzu kaga duk labarin da zan gani a Facebook an kowa ne ya mutu ko an yi kaza ko an yi kaza kai karanta shi nake yin wuce domin asalin labarin karya ne sai ka samu dalilin da zai tabbatar da shi kuma wayannan social media din haka ya kamata in kana musulmi ka dinga ta'amuli da su musamman abin da yake da alaƙa da zubar da mutuncin wani musulmi da ka karanta shi to ka wuce ka ɗauka cewa wannan labarin da ka karanta ba dalili akan shi sai an samu dalilin da ya tabbatar da shi kuma duk wanda ke bibiyar wayannan ya san cewa an shafa dar abu daga baya gashi abin ya watsu kuma abin ya zo ya tabbata cewa abin ba haka yake ba to wannan shi yasa to amrun min al'amari na zaman lafiya awal khaufi ko tsoro da Allah subhanahu wata'ala ya ce to sai mutane sai su dauki abin sai su ainihin wato yada Allah ya ce walau radduhu ila rasuli in abu ya taso da mutane za su mayar da abu zuwa ga annabi Muhammad hatta ya kuna huwal mukbiru bihi har ya zamanto annabi shi zai bada labari wa ila ulil amri minhum zuwa ga shugabanni daga cikin su malamai suka yi maganganu guda hudu suka ce ulil amri annahum mislu abi bakr wa umar wa usman wa ali wannan magana ce ta abdullahi dan abbas akwai wanda suka ce abubakar wa umar ita ce maganan ikrama aku wanda suka ce al-ulama sune malamai katada da ibnu Jirai. sana aku wanda suka ce sune umara saraya ita ce maganar ibnu zaid da kuma muqatil in an nada komanda ya tafi yaki to wannan komandan da aka nada a wajen yaki shine ulul amri ta yadda idan abu ya taso na tsoro ko aminci to amma yadda abu zuwa gare shi ba abu bane da ya kamata a ɗauka a yada cikin ainihin wato al'ummar ainihin wato musulmi to yanzu babban matsalar da muke samu hatta mu kanmu malaman muna da matsala masu karantar da addini da mu ɗaliban ilimi da malaman mu duk muna da matsala malami ne zai karantar da cewa in ja akun fasikun bai na bai amma shi bai tabayya ran juma'a ba wani kawai zai zai tsaya kwanan mambarin shi ka gaishe da jarida a hannu sai ka taho za fa kawo hudu ba kawai sai ma sallama sai ka tsaya sai ce a akramaka Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu nan ko wata musiba tana faruwa a garin nan sanda yake maka bayani ga jarida a hannun shi kai dauka kake bayanin da yake yana cikin jaridar sai ka hau bari ka kaya ka istirja'i ka saki bayani sai an gama an ce to akramaka Allah wannan labarin kuma daga ina to daga nan ne fa wajen neman labarin hakikalin me ya faru to nan ne kuma zaka ga an samu matsala saboda haka in kana karantarwa ka yi taka ɗanɗan wani lokaci wani zai kawo maka labari shi kanshi mai kawo maka labari mutaham ne tuhumar shi ya kamata kai babu bane da za ka zo kawai ka hau wajen karatu kai a ba a yin haka sai an yi taka ɗanɗan kuma da dama daga cikin ustadai da ɗaliban ilimi an faɗa wannan tarkon sai mutum ya faɗi magana duk abin da yake labari ne za ka zo ka bayar ka ce an yi kaza kaza ya faru to kai hankali ne shi gara in yi fatawa yau in yi kuskure in janye ta ya fi sauƙi da zuwan ba ku labari in ce wata waƙi a ta faru sannan gobe yanzu in ce to jama'a da Allah a yi haƙuri wallahi labarin nan da na bayar ba haka yake ba yana da matsala to shi yasa bincike ya kamata a kan kowane irin abu sai an tabbatar da shi kafin a ɗauki mataki a kan shi da haka Allah sai ya ce wa Laurar duhu ar rasuli wa ila amri minhum to la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke baɗi su tsamo hukuncin abu su sanar da su da sun sanar da su ya hukuncin yake al baɗi kuma sun ci al shi shine fitar da abu wan nabtu shine al-ma'u yakhruju min al-bi'ri awwala ma tuhfaru ruwan da yake fitowa daga rijiya farkon lokacin tono shi wal inbadu Walistin istinbatu shine ikhrajuhu fito da abu wani mawaƙi yana cewa na'am sadiqan Wani fa'ilul qatilul ladhi idza qala qawlan anbata al ma'a fi sannan ibn al yana cewa yuqalu rajul idan kana ba'id al-izz man'ati mutumin da yake yana da wato buwaya madaukakiya da kuma ƙarfi ma a aduhu lahu sai a ce masa nabadan in ya zamanto kana da ƙarfi da buwa yadda tsakanin kai da makiyanka su ka musu tazarar da ba za su iya kaiwa zuwa gare ka ba sai a ce maka nabar kabu yake cewa qaribun tarahu la yanalu aduhu lahu nabadan abal abal abal hawana qutubu da haka sukan ce wan nabtu alladhi yastakhrijunahu almiyah wan nabat min al alfarra'u yake cewa na nabata misla istanbata wa nabata alma'u yanbutu bidhammi wa fatiha akan ce na nabata yanbutu wa na nabata ainihin wato yanbatu al-imam al a cikin aljami'u jamiu li ahkam al-qur'an nashi yake cewa lam haddisu bihi wa lam shuhu ba sa ba da labari akan abu ba sa yaɗa shi hatta yakuna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yuhaddisu bi nafsihi wa yafshi sai idan annabi za su faɗa ma shi zai bada labari sannan shi zai yada shi yace wa ulul amri wa hum ahlul fiqh wal ilm sune ma ilimi da fikihu. an al-hasan wa qatada wa ghayrihima wa siddi wa ibn zaid suka ce al-wulatu sune shugabanni kenan kaga kullun idan matsala ta taso ana buƙatar a dinga samun kyakkyawar alaƙa da shugabannin al'umma da kuma malaman al'umma don su ne za su haɗu in abu ya taso a nemo wa al'umma mafita amma duk al'ummar da ya zamanto tsakanin shugabanninta da malamanta ba ta da kyakkyawar alaƙa to sai dai la haula wala quwwata illa billahi su shugabanni galibin su ba gaskiya suke so ba in kana karantar da addini to so suke sai dai ka zama yaran su abinda suke so shi za ka faɗa musu ba kuma a yin addini haka ba a yin haka ni da wani yana kan kujerar gwamna mun taɓa magana da shi ya faɗa mu ya ce malam kaga komishinoni mana da su ya ce amma wallahi Allah ya jarrabe mu duk mutumin da zai zo ya faɗa ma gaskiya za ka ji baka ƙaunar shi amma wanda zai zo ya kawo tsegumi to shi kenan ya ce wa excellency aka yi hankali da wane shi ma faɗan adawa ne ba eh? wani lokaci magana za ka yi ta gyara shi kenan sai a juyar da maganan a ya matsata a abin nan ɗinta an fahimta yi saboda haka da haka yi zamanto idan kana karantar da addini alaƙarka da shugabanni alaƙa ce ta gaskiya duk wanda za ka faɗa mai gaskiya kada ya tsammanin za ka faɗa mai abin da yake so ne ba za ka faɗa mai abin da zai mai daɗi ba sai dai ka faɗa mai abin da zai cece shi to su kuma galibi sun fi son wanda zai je musu fadanci to shi yasa duk kuma wanda zai matse su in dai gaskiya zai faɗa musu alga ta malam ya ake ciki ka ce excellency akwai fa matsala ba wallahi jama'a gari kan akwai matsala to in kana faɗan matsalolin dan ai gyara to yanzu nan da ga wani daga cikin walaikal muqarrabuna ya fara kawo cewa to wannan mutumin ba ya kamata da za a waje da shi in ba haka ba zai kawo matsala kuma in kana karantar da addini duk wanda zai yi mu'amala da kai a matsayin na mai mulki to ya kamata ya zama mu'amalar ka da shi mu'amala ce ta ka faɗa mai gaskiya ba ka mai fadanci ba in zan mu'amala za ta yi ce in ba za ta yi ba kowa ya kama gaban shi in fa Allah kake nufi sannan kana nufin gidan lahira amma ba Allah kake nufi ba za ka koma kai ma ka zama abin rima a shakida sai ka zama ɗan inna rububi kawai haka za a ci gaba da tafiya wannan shi ne da haka ya kamata shugabanni su ji tsoron Allah su dinga mu'amala da waɗanda za su faɗa masa gaskiya sannan malamai wajibi ne a kansu kuma wallahi mun san akwai waɗanda suna iya ƙoƙarinsu idan aka zo wasu taron da wasu wanda kake ganin shugabanni ne ba za a iya faɗa masa gaskiya ba wani malamin in ya miƙi yana magana za ka ɗauka daga nan lahira zai ce don ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa a babin latubayyinun na hulun nasi wala takdumunahu za kuwa mutane bayani ba za ku ainihin wato ɓoye musu ba wannan shine to kullum idan ana samun kyakkyawar alaƙa tsakanin masu mulki da masu karantar da addini to da wannan ake ciyar da al'umma gaba amma ko da yaushe in aka samu a cikin al'umma tsakanin masu karantar da addini da shugabanni rigima da rikici ake yi to da wahala idan matsala ta taso a iya ciyar da al'umma gaba a iya tsamar da ita daga ainihin wato halin da take fuskanta wannan shine wasu malamai suka ce umara isaraya kamar yadda muka yi magana shine la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu shine yastakhrijunahu da haka yana daga ciki wasu suka yi magana cewa alistin batsu akwai wasu arna na larabawa da suke zama a daji da ake ce musu na batsawa kamar yadda malam mai zuri yake cewa kafa bil mar'i aran an tara jahulan Sa'imar, ra'ayin ta wayan wayannan mutanen saboda zamansu a daji da wasu da sanin yanayi na daji idan aka taho ana neman ruwa da sun kalli waje za su iya cewa nan wajen in haka za a samu ruwa ko ba za a samu ba to kaga wannan dan kana shiga daji ba dole bane ya zama kana da kwarewa irin wannan malamai da suke kallon qur'ani da hadisi su fitar da hukunci wannan ba aikin kowa bane shi yasa aka dauko waccan kalmar aka alakanta ta da wannan yadda ba aikin kowa bane kallon waje a daji kai ce za a samu ruwa to ba aikin kowa bane kallon aya da hadisi a fitar da hukunci ba aikin kowa bane to shi yasa haka idan matsala ta taso ta tunkaro al'umma ba aikin duk jama'a gari bane kallon matsalar a ga ta ina ya kamata a fito mata don a samu mafita aiki ne na wasu ɗaiɗaikun mutane da Allah ya ɗora ma farko su ne shugabanni na biyu sannan sai malaman al'umma da wannan ne ake samu a fitar da mutane daga ciki Allah sai ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falala Allah dai akan ku ba laula harfun tina'in ne liwujudi harafi ne na hana abu wato saboda samuwar wani abu ba dan falalan Allah shi yasa suka ce fadlu wato mubtada ne kabarinsa sa mahzuf ne walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mawjudun ba dan falalan Allah da rahamarsa da ya akan ku ba samammiya to da mafi yawancin ku sai sun bashe dan shi yasa a wajen falalar Allah malamai suka ce na farko falalar Allah da yace walaula fadlullahi alaikum na farko ita ce aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan falala ce na biyu al-islam musulunci falala ce sannan na uku al falala ce sannan na hudu su ne ulil amri shugabanni shi yasa ibnu taymiya yake faɗa ba taba samun wata al'umma ba suna da shugabanni su ɗauki makami su ce sai sun kawar da na kai sai kaga bala'in da za su kawo ma al'umma ya fi gyaran da za su kana ganin wa'annan shugabannin ba kaza kaza kaza to yanzu da za a sanar da doka a ce shikenan an cire doka daga yau zuwa gobe kowa ya abin da ya ga dama in ka kwace kayan wani ba shari'a in ka kashe wani ba shara daga yau zuwa gobe za ka yi mamakin abin da zai faru za ka yi mamaki a hakan da kake gani to zamansu kuma shugabannin ya fi a ce al'umma ta zauna bawa ba shugabanci wannan shi ne sannan wa rahmatu rahamarsa bayan falalarsa malamai suka ce abu na farko shi ne wahayi saukar da wahayi rahama ne shi yasa Allah ya kira wahayi ya ce masa rai Allah ya faɗi cewa ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wata'ala amma yushrikuna sai na yunzilul mala'ikata ruhi mai ruhi ne wahayi da Allah subhanahu wata'ala ke saukarwa wa auhaina ile ka ruhan min amrina Allah ya kira wahayi yace masa rai Na biyu shine al-lutfu tausayin Allah subhanahu wata'ala na uku an ni'imatu ni'ima sannan na hudu akwai at-tawfiq to ba dan wayannan abubuwan ba in ka hada wayannan hudu wayannan hudu Allah ya ce lattaba'atum ash da sai mutane sun bi shedan idan matsala ta taso illa qalilan sai yan kadan daga cikin su Allah madaukakin sarki ya raba mu da bin shedan dan haka idan matsala ta taso wannan duk zai iya shiga ciki har abin da ya shafi matsalar ganin wata in ta taso cewa sanar cewa an ga wata a dauki azumi ba haƙƙi ba ne na ɗaiɗaikun mutane sannan ba haƙƙi ba ne na wasu malamai kamar yadda suke sama kansu wannan rigimar akwai abin da haƙƙi ne na shugabanni annabi ya ce tu'adduna addunar haqqal ladhi alaykum ku ku ba da naku haƙƙin da Allah ya tsora muku nasu kuma ku roƙi Allah akan shi in sun yi daidai su Allah zai tambaya ba ku Allah subhanahu wata'ala zai tambaya ba akan wannan matsala za ku iya tunawa shekaru da suka wuce kamar hudu ko biyar a nan sarkin musulmi mai alfarma bai ga wata ba cewa ballantana ya bayar a yi sallah wani malami ya yi amfani da wannan damar ya ba da sanarwa kuma ya ce za su fita su idi mukhalafa wannan abin fitar su idi ya janyo arna sun yi amfani da wannan daman sun kashe adadi na musulmi mai yawa ai ba sai na faɗa muku garin ba ai wa ma qawmi lutun kun bi bai ba sai na faɗa muku garin ba eh tsakaninku da Allah da yin haƙuri kada a yi wannan abi al'umman musulmi da wannan mukhalifar da ta janyo kashe adadi na musulmi mai yawa wanda ne yafi ai ba za ma ka haɗa ba ba za ma ka haɗa ba saboda haka in kana ahli sunna dole ka danga gudun shuzuz abinda zaka sabawa mutane ka koma gefe a sanka da shi karka ya haka ka nisan irin wayannan akwai abubuwa da malamai sun tattauna ta sama da shekara dubu suna nan a rubuce yau idan ina so duniya ta sanna akan wannan abin ai ta rikici da ni wallahi sai in karanto in zo in tsaya yanzu nan za ga yan jaridu ana zuwa gidana da manya manyan kyarkuran to a karama kallawa an ce ka ce kaza ce a kware kuwa to ko akwai dan karan bayani sai in kara bayani goma in sake takuro wata matsalar yanzu nan sai ka din Najeriya ana ta bayani ana ce alhamdulillah to kaga irin wannan me amfanin sa kuma in kai irin wannan a ba shi da wani amfani Allah ta'ala ya shirye da mu fi sabilillah faqatil fi sabilillah la tukallafu illa أشد بأسا وأشد تنكيلا Allah ya ce fi sabilillahi, ka tashi ka yaƙi saboda addinin Allah ya ɗaga. Lato kallafu ba a kallafa ma kuwa ba illa na saka sai kai, amma wa harradil mu'mini na alalƙital ka ziga momane ka zaburar da su akan yaki. yaƙi. Asallahu, ana fatan Allah an ya kuffa ba a sallazi na kafaru ya kame yaƙi da suke kafure ne a kanku wallahu a shaddu ba a sanda ma Allah shi ne mafi tsanani gurin azaba ko mafi tsanani gurin azaba wa a shaddu tankila kuma shi ne mafi tsanani gurin ainihin wato yin azaba ga mutumin da yake mujirimi ne <coughs> malamai sun kawo cewa ɗaya daga cikin sababin saukar wannan ayar shine annan nabi sallallahu alaihi wasallama lamma na daban nas yayin da annabi ya shirya mutane don su haɗu da abu safiyan a badar sugura to sai zaman to sashen wasu mutane sun kyamaci fita wannan yaƙi kuma mun san abin da ya faru badar ko da annabi ya fita bai fita da niyyar a ya fita ne ala ghairi mi'adin sai Allah subhanahu ta'ala ya kawo yaƙi wannan ita ce maganan Abu sale daga na Abbas to dan haka da ya zamanto wasu na kyamar su fita sai Allah ya ce faqatil fi sabilillah da haka shi yasa suka ci wannan fa'un din waqi'a ce fi jawabi sharti muqaddar sai ka kaddara wani abu da haka qatil zai zama fi'il amrin ne mabnin ala sukun wa fa'iluhu anta da annabi aka fara magana fi sabilillah kuma aljaru wal majrur da haka sai ka kaddara in afraduka wa tarakuka wahadaka, to faqatil fi in mutane sun watsar da kai sun kyale ka to ka tashi kai yaƙi ko kai kaɗai ne saboda addinin Allah saboda la tukallafu illa nafsaka dan haka wajen fidin suka ce jawabi ne na wa man yuqatil fi sabilillahi wanda ya yaƙi saboda addinin Allah ya daga a ayar da muka karanta a baya fayuqtal fayaqtul aw yughlab ya kashe ko a rinjaye shi shine sai Allah ya ce to faqatil wasu ka ce a'a yana da alaka da ayat da muka karanto a baya wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'afina min ar-rijal sannan jihadi a nan wajen shine wanda Allah madaukakin sarki da yace fi sabilillahi yana nufin wato jihadi yake nufi la tukallafu illa nafsaka shine ai illa al-mujahadata sai kokari da kanka al-imam razi ya kawo a cikin tafsirul kabir yace dallatul ayatu wannan ayar tana nunin cewa ala annahu sallallahu alaihi wasallama kana ashda'il ilhalki? annabi ya zamanto shine wanda yafi kowa jarumta a duniya wa hun bi kayfiyatil qitali sannan yafi kowane mutum a duniya da ka sani ya ake yin haƙi li'annahu ta'ala ma kana ya'muruhu zalika domin Allah ba zai umarci annabi da wannan ba illa wa huwa sallallahu alaihi wa sallama mawsufun bi hadhihi sifa sai idan annabin ya siffanta da wannan sifar kuma yace wa laqad iktada bihi abubakar as-siddiq radiyallahu anhu an ce inda sani ya gaba ta sha nan ta baya za ta sha ko to tunda dama shine babban abokinsa sai yace kuma abubakar siddiq yayi koyi da shi haisu hawalal khuruja wahdahu lokacin da sai na abubakar yayi kokarin ya fita ila qital mani'iz zakka zuwa ga yaki waɗanda suka hana zakka shi kaɗai, mun san cewa bayan annabi muhammad ya bar duniya ya koma zuwa ga allah sahabbai sun ga tashin hankali tunda mun faɗa a baya cewa ƙarƙashin wa man yuti illaha war rasula akwai wanda zai zo ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ina son ka ba na yin haƙuri sai na taso na kalle ka in na koma gida in na tuna za ka mutu zan mutu ko na shiga aljanna akwai matsala saboda tsabar ƙaunar da suke wa annabi muhammad to kwatsam rana ɗaya bayan rashin lafiya da ya na kwana goma sha wani abu sai ya kawaye gari aka ce annabin nan ya mutu wannan ita ce matsala ta farko anas dan maliku ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je garin madina da aka yi hijira ya ce duk abin da ke madina sai da haske ya ce amma ran da annabi ya bar duniya duk abin da ke cikin garin madina sai da ya do amma ce annabin ya rasu ba wanda zai iya fara a ce ma annabin ya mutu ba mai iya saboda yadda matsalar take da nauyin gaske shi yasa annabi ya ce in musifa ta afka maka kana musulmi to ka tuna ran da na bar duniya na koma zuwa ga Allah tun daga ran da ta haife ka har ka koma zuwa ga Allah duk masifar da zaka ci karo da ita to bata kai ranar da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah yanzu wannan rigingimin da ake da annabi yana cikin al'umma za a yi ai ba za a yi ba to wannan ita ce matsala ta farko sai da sai da na abubakar ya zo sai na umar ya zara takobi cewa duk wanda ya ce annabin ma ya mutu sai ya tafi lahira ko ba wanda ya isa ya zo ya wuce ya kalli annabi yana kwanci ya buɗe shi ya sumbance shi ya ce masa ɗin ta ayyan wa mayyatan ya rasulallah ya zo ya hau mumbarin annabi muhammad ya wa mutane khutuba ya ce musu man kana ya abudu muhammadin fa inna muhammadin kadimata wa man kana ya abudu allaha fa inna allaha hayyul la yamutu sannan ya ja aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul to lokacin ne yana karanta ayar kawai sai kowa ya dauka akwai wanda suka ce wallahi sun manta cewa Allah ya saukar da wannan ayar a Qur'ani sun dauka a ranar aka saukar da ita saboda yadda musifar ta dake su ta rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan annabi ya bar duniya <coughs> Abubakar Siddiq ya ga jarraba a lokacin shi annabi ya bar duniya ɗan kwanaki fa ba daɗewa aka samu kashe-kashen mutane wanda suka yi ridda kusan mutum goma ga aswadul ansi ga saja saja'at tagalabiya ga musailamatul kazzab ga mani izzaka ga wane ne ga wane ne sannan a daidai lokacin kafin annabi ya rasu ya naɗa rindina ta usamatu ɗan zai da za ta tafi yaƙin mu'utar a wannan lokacin aka zo aka ba shi shawara aka ce ya kalli hatsarin da madina ke ciki kai ya bari wannan rundunar ta fita ya ce wa shi annabi ya kulla abu da hannun shi ya warware ya ce wallahi in za a kai yana kallo a garin madina ana jan iyayen mumine matan annabi a ƙasa kan nuka na jansu ya ce ya rantse da Allah ba zai iya kwanci abin da annabi ya kulla da hannun shi ba ya ce wallahi wannan rundunar sai ta tafi to shi yasa na Aisha take faɗa take cewa musiba ta sauka ga babana bayan annabi ya koma ga Allah musibar da da akan fangalalan dutse babba ta sauka to da dutsen ba zai iya daukar rigima ba amma haka sai da na Abubakar ya dauke ta to tunda annabi shine ashja'un nasi to kaga sai ya zamanto na daga cikin dalilan da yake nuna cewa Abubakar din fi kowa sai ya zamanto shi ya fara koyi da shi akan wannan mawqifin sanda suka tattauna da shi da na Umar akan mani izaka cewa ya zaka yaƙe su sayyidina Abubakar ce masa la na man farraqa baina salati na rantsi da Allah sai na yaƙi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka yace Allah zai ambaci sallah da zakka Qur'ani sama da waje 50 amma su ce sun yarda za su yi sallah ba za su ba da zakka ma yace kai barin faɗa ma idan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna koro zakka su kawo ta da igiya ko da ɗan ƙaramin ɗan akuya yanzu su koro zakkar ba igiyar ba ya ce wallahi sai na yake su akan shi ya wallahi sai na yake su akan shi to haka aka yi a shekara biyu da 'yan watanni da ya bar duniya ba duk wannan bala'in da ya taso sai da ya share shi sannan ya koma zuwa ga Allah shi yasa ayat da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini wanda ya ridda a cikin ku ya bar addinin musulunci to fa sofa ya atillahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane sai ya kawo shi qaumin nakira dan a nuna maka suna da wata daraja ba irin taka ba sannan yuhibbunahum wa yuhibbuna sifar su suna san Allah Allah yana san su sannan a izzatin alal kafirina Eh, azillatin al-mu'mina izzatin al-kafirina suna da kankan da kai ga masu imani ɗan uwansu amma fa idan arni ya haɗu da su yana gane cewa ya haɗu da maza sannan na fi sabilillahi wala kafuna suna jihadi dan addinin Allah ya daga ba sa jin tsoron zargin mai zargi shi yasa al-imamu Hassan al-Basri sai ya ce to wannan wa hadha Abubakar wa ashabu wannan abubakar ne da sahabbansa don riddabba ta faru annabi yana da rai ba sai bayan ba shi da rai ta faru kuma allah ya turo shi ya yi maganin wannan riddar amma wayannan mutanen masu aƙidan zagin sahabbai cewa suke wai sai da na abubakar wai wayannan mutanen da ya yaƙa musulmi ne wai ba riddar suka yi ba wai a wai sun yarda da kalifancin sai da na ali ne ba su yadda da kalifancin abubakar ba sai na abubakar ya ji yaƙe su allah ya tsini a makare shi haka suka faɗa to sai suka manta kasan ta ƙarya in za ka yi ta kamata kariya to in kai ƙwarya ƙwaɗe sai ka sake yin guda goma wacce za ka ƙara ɗayan da ita ba haka ba kana gini kana tattoshe nan mutane na hango ka a matsayin wawa ba ka san me kake yi ba sun manta cewa cikin mutanen da suka dafa na abubakar aka je aka yakin nan akwai ali bin abi talib ɗayan biyu har yanzu na ta yi tambaya ba wanda ya bani ansa a cikinsu ko dai ku yadda mutanen nan ridda suka yi shi yasa aka yaƙe su kuma na ali ya dafa ma na abubakar aka yaƙin nan in ko kun ce a'a musulmi aka yaƙa na farko mai hukuncin sayyidina ali da yana sana musulmi ne ya daba aka yake su daya na biyu a cikin mutanen nan da aka yaƙa akwai matar da aka ɗauko aka bashi a matsayin sadaka daga kabilar banu hanifa ta musailamatul kaza ita ta haifi yaron nan da duk duniya ta sani Muhammadu hanafiya mai hukuncin ɗauko matar da aka bashi ya kwanta da ita har ta haihu wannan amsa su su wannan kutun da kun ci haka abin yake to wannan tambaya muka yi muku duk kuma wanda yake da amsa muna jirin shi wannan shi ne to don haka wannan shi ne yake cewa ومن علم kulla الأمر كله بيد الله وأنه لا يحصل أمر من umuri. duk wanda ya san al'amari a hannun Allah yake babu yadda za a yi wani abu ya faru sai illa bi ƙada'illahi saboda lahu zalika to Allah zai sauƙaƙe maka wannan duk in kasancewa abubuwa a hannun Allah suke idan Allah ya saka aikin addini ka yadda addinin nashi ne komai daga hannun shi yake zuwa da zaran za ka yi abu baka kallon wani kawai za ka tashi ka nemi taimakon Allah ne kawai kuma ko kai kaɗai ka fara yin abu ka yi don Allah ka gani ka yadda ba naka bane na Allah ne to ka jira ka gani kai kayi naka za ka ga ta inda Allah zai kawo maka gudunmuwa da inda kake tsammani da inda ba ka yi ainihin wato tsammani ba shi yasa Allah ya ce la tukallafu illa nafsaka ba mu ma kowa ba sai ainihin wato kai muka kallafa ma muka ce ainihin wato kai wannan aiki to saboda haka na ga lokaci yana ainihin wato dimfaran mu ba tare da abinda za mu faɗa ba ya ainihin wato ƙare saboda haka wannan muguwar aƙida da take ta ƙoƙari sai ta mamaye wannan gari na sakkwato kuma ba za ta iya ba su shehu in banda ma yanzu ranar nan ina sauraron karatun malam nura hausa na Allah ya saka masa da alheri ya ce yan banda mutane sun lalace an ƙi karatu yaushe ne garin sakkwato wani zai zo musu da abin da ya saba ma sunnar annabi kuma ya karbo abin yi wa'ai su shehu su ɗauki dogon lokaci suna karantar da sunna su abubakar dinnan su umar dinnan ko daliyar shi ka karanta sai kaga yana musu addu'a da tawassuli da suwa amma wani miki ya ce anna ne wai ne musulmi kuma wai a ci gaba da mu'amala da shi a matsayin musulmi haka ake saboda wasu manafakai ne munafunci ya cika zuciyarsu da ka taba waliyinsu ko shiyansu yanzu sai kura ta kai shi amma an taba sahabbai sai ga wanda ke taba sahabbai kuma suna bashi mafaka suna alaka da shi su sahabbai ba waliye ba eh haka ake so saboda haka dukkan wanda zai dafa wajen a kare waɗannan abokan na annabi Muhammad walla muna tare da shi kuwa duk kuma wanda zai dafa wajen yaga an zubar da mutuncin waɗannan abokan na annabi Muhammad to lallai ya shirya duk kudin da yake ganin ya tara ko karfin mulki ko waye wallahi za mu yi fito na fito da shi iya yadda za mu iya kuma addinin na Allah ne za mu bari mu za mu yi abin za mu yi Allah zai abin zai wannan shi ne amma wallahi babanka ma kuka isa insa da shi ba za ka gama da duniya lafiya ballantana abokin annabi muhammad da haka waɗannan mutane sahabbai kamar yadda shehu na abdullahi gundi yake faɗa cewa rijalullahi ansarar rasuli kuwa dirga musamman gumo shubulu humu qata'u ru'usul kufri qata'an bi asyafin da lahana sulu wa'annan sune Allah ya kara musu yadda da haka zamu tsaya a abin abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka